Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki. Har yanzu dai muna jihar Kano tare da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Malam Aliyu Sama'ila, daraktan shirin Market 2 wanda hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID ta bullo da shi domin taimaka ma manoma su iya dogaro da kansu su fahimci noman kasuwanci sannan kuma su koyi dabarun samar da kasuwannin sai da albarkatun da suke nomawa. Idan kuna biye da mu a makon jiya, mun ɗiga aya ne daga bayanin da Malam Aliyu sama'il ya fara yi a kan bashin manoma da kuma dangantakarsu da bankuna. Akan haka ne Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi sanin yadda ake yin wannan tahiya tsakanin bankuna da manoma, ganin cewa galibi a bangaren arewacin Najeriya ana kyamar yin hulɗa da bankuna saboda kuɗin ruwa. Akwai bankuna da yawa da ke hulɗa irin ta yadda addinin Musulunci ya ce. akwai su fortis microfinance akwai su jais bank duk muna da partnership da su saboda irin masu haka muna kai su mu ce to ga manoma ga shi sai ku yi magana kusan nasu tsari kusan yadda kuke ta haka kuma a so da yawa mun hi son ma manoma su fara duk yadda yake kaɗan abin da gare ka ka fara da shi zai bunƙasa da ka fara ciwo bashi ba mu son manomi ya fara da bashi in ya biya da tsarin mu yake ya bi dokokin da mun ka baya ya tashi da buhu ɗari to kaga ya ya kashi biyar kenan akan abin da ya samu haka mm. to ashe ko in ya tsara da kyau ba sai ya biɗi bashin kuwa. sai ya ware ko buhu goma ne ya sai takin da zai amfani da shi ba mm. tun da gari ba nan ya samu ta wajen buhu sittin da wani abu ko buhu saba'in to don me zai cin bashi saboda abubuwa ne da an kai bincike a jami'o'i su ne muke kawo a nuna musu galibi hulɗa da manoma in ka ce hulɗa da manoma in dai manoman ne na hakika kana cewa kana hulɗa da mutanen da galibinsu a karkara suke zaune yawancinsu kuma ba sa shigowa cikin gari hmm. in banda irin waɗannan ba ma sa mu'amala da mutane in banda kamar irinku da kuke shiga wuraren su wani irin kalubale kuke fuskanta wajen hulɗa da manoman nan na ƙasa babban kalubale na harko da mun ka fara samu da sai ka ji manomi ya ce to mi za su koya mana kuma haka shekara da shekaru muna abu kaza haka to sai ya ga zahiri a gona gwaji ko kuma waɗanda sun ka hankura ɗin shi yasa ba mu zuwa da zancen cewa ai muna ba da tallafi don da an ji tallafi kowa sai ya taho to in an ka ce babu tallafi ilmi kawai za mu basu a na kuɗi sai ka ga rabi sun wace to waɗanda sun ka zauna ɗin in Allah ya so za ka ga su an tahi da su wanda ya kamata to bayan shekara ɗaya ko biyu sai ka je waɗannan da sun ka tai sun dawo suna da Allah ya muna rijista muna so mu shiga wannan abin da ɗin haka to sai ka ga cewa waɗanda sun ka rage ɗin su dama suna da bukatar ilmin kuma sai su zauna su same shi sai ka ga tahiyar ta tahi daidai babu wani abin na haka saboda da ka zo wajen taro na harko da sun ji babu tallahi sai ka jana a to magana banza ta yi babu wani abin haka to wayanda sun ka hankura sun ka zauna ɗin su sun ka zama kamar zakaran gwajin dahi haka babu wani abin ga su kuma sun ka zama sun wa waɗannan nisa yanzu sai ka ji sun taho suna da allawa ne ya kuka abin ga haka shi wancan da ya tahiya ta ya zubar da abin gane ya ga abin nan guda sannan baiwa suna kan iyaka guda guda haka a gona sai ya ga cewa wancan ya taho da buhuwa kashi biyar ko shidda he da nashi tun daga yabanya ma yabanya ya ga abin nan cewa ah, wai ya an kai haka na wani hmm. sai shiga bambanci to shine ake nuhin da cewa ka yi noma ka kasuwanci ne ka yi shi don riba ka ci wanda za ka ci saura ka sayar ka biya bukatunka mm. baya ga wannan akwai kalubale da kuka fuskanta ta hulɗa da su manoma da kan akwai kalubale kamar in abu ya shigo sabo haka za ga cewa mutane kahin su fahimce shi akwai 'yan abubuwa da yawa haka amma babban kalubale shine tsarinmu yadda yake nan arewanci babu kamfunan da ke sarrafa kayayyakin noma haka kamar yanzu wasu abubuwan mu kamar dawa sai an ta har Legas za ka ga Nestle Cadbury to su kuma saboda sufurin doka abin sai ka ga cewa abin na ɗan wuya gare su haka sai dai da yake don ya zama dole ne su ɗauka su kai haka sai ka ga cewa to wasu abubuwan dole mu hankura mu basu kamar yadda mun ka bar wake Eh, da mun ka bari di haka nan babu babu abin da haka duk da cewa kuna so ku yi duk da cewa muna son mu yi amma tun da babu kamfanin da ka abin nan saboda in ba a yi wannan yajejeniya ba mm. manomi ya je kasuwa to kawai zai samu dillalai su na kashe shi su ba shi kawai abin da sun ka ga dama su kuma su doka su kai can tun da suna da ƙarfin yin haka mm. to amma wannan mun yanke dillanci manomi da kamfani kawai kai tsaye babu wani abin mm. kuma duk abin da za a yi da shi za a yi ko wakili ne za a yi a abin da a yau ma saboda karancin lokaci mun dakata a nan amma muna da sauran bayani idan allah kai mu rana ta yau yanzu a madadin aliyu sama'ila na hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka usaid ko usaid da kuma wakilinmu mahmud ibrahim kwari wanda ya tattauna mana da shi da Julie Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.